da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocinmu 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin 23 ga watan Yulin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda a yau za mu yi magana ne akan nauyin da ke tattare da tara iyali. To me mutane suke gani akan wannan batu mun samu sakon Abubakar Madi eh, Mudi Tsafe ya ce salam yau da gobe tsarin iyali abu ne mai kyau da zai taimaka wajen samar da ingantacciyar zuriya duba da irin halin matsi da kasashen mu suke ciki. To ba ga wannan muna kuma tafa da cikakkun amsoshin tambayar da muka muku ɗin kuka amsa mana a shafinmu na abuta. Sai kuma tattaunawa da malamin addinin musulunci domin mu fahimci shin ina wannan al'amari ya dosa ne na maganar tara iyali a cikin al'umma. To yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abuta cewa. wane nauyi ne ke tattare da tara iyali da kuma haƙƙin da ke rataya a wuyan magidanci don samar da al'umma na gari. To saƙon nan ya fito daga Yunusa Ibrahim ya ce a fahimta ta idan har Allah ya wadata ya wadata babu laifi ka tara iyali masu yawa amma idan kai talaka ne yin hakan kuskure ne domin ɗaukar nauyinsu ta fuskar kula da su zai yi wahala. To sai sako na gaba inda ya fito daga Buhari ya guru inda yake cewa hakika wannan zamani yana da kyau mu kayyade iyali domin ba su kula yadda ya kamata ku tashi lafiya yau da gobe. To sai Umar Adamu Katagum ya ce idan har kana da wadata babu laifi ka kara mata, mata masu yawa ko iyali don samun zuri'a mai yawa amma idan har baka da wadata yin haka kuskure ne domin zai yi wuya ka iya ɗaukar su ta fuskar yi musu tarbiyya da ilimi da dai sauransu. To sai saƙon Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe. Ni kan bana goyon bayan jibge yara barkatai kuma babu halin kulawa domin kowane yaro yana da kowane yaro yana da haƙƙinsa akan iyayen shi. Mm, wanda wajibi ne ba mm. haka yake to sai ka dora digaga dan fulanin warji ya ce salam hakika ya kamata duk wani magidanci ya tanadi wani abu kafin ya yi aure To sai Musa hadarin asuba da magaran inda yake cewa hakika da farko dai ya kamata a samu mata ta gari sannan a shirya rayuwar domin a ba wa yara ingantacciyar tarbiyya tare da kulawa da lafiyarsu sannan uwa uba kuma a ba su ingantacciyar ilimi matukar yi hakan to insha Allahu za mu samu al'umma ta gari. Jafar Muhammad M. Jada ya ce salam yau da gobe fata na gari Bahaushe ya ce lamiri. Shakka babu haƙƙin magidanci ne ya ba wa matarsa kulawa da ciyar da ita idan da yara wajibi ne a tarbiyyantar da su a koya musu halayya ta gari ko na gari sannan a yi musu sutura. To sai Ali Gumel inda yake cewa Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da ya ɗora mana. Sai kuma Yakubu mai bauchi rishi ya ce salam yau da gobe. yawan aurace-aurace da mutanen arewacin najeriya suke yi shi yake sa nauyin iyalai yake hawa kan mutum ana dogaro da hadisin nan mai cewa wai ku hayayyafa a ranar alkiyama mu yi alfahari da ku allah ya kyauta ku tashi lafiya wannan shine ta sa za mu tattauna da mm, malami haka ne wanda mm. ya taɓo daidai maudu'in mu na yau eh, kenan To sai da no Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika yau kun taɓo mana inda yake mana ƙaiƙayi domin akwai ɗimbin magidantan da ba su ɗaukan nauyin iyalinsu. Hmm, haka yake to sai musa maina kandilla bukar ya ce tare suka haɗa wannan sako da malam bako umara kandilla suka ce asalamu alaikum voa yau da gobe tabbas akwai nauyi amma muna addu'ar allah ya sassauta mana To amin amin sai abban ramlan katai Allah sa na faɗa wannan sunan daidai mm. inda yake cewa a gaskiya nauyin da ke kan iyaye shine ciyar da iyali da mm. ilmantar da su da mm. ba su kulawa akan zamantakewa a cikin al'umma don ganin ba sa mu'amala da gurɓatattun mutane. Sai kuma Adamu Sabi'u Wangara ya ce salam yau da gobe hakika harkar iyali abu ne da ya haɗa da tarbiyya da ma sauke kowane irin nauyi da ke kan magidanci. To sai Aminu Fatakai Ringim inda yake cewa adalci shine mataki na farko hakika zai sa mu samu abubuwa daban-daban wajen yin adalci. Mm. To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran ya ce, To yana da kyau dai mu kula da lafiyar iyalanmu da kuma samar musu abinci wadatacce mai gina jiki ni ina ganin tara iyali ba matsala ba ne muddin muna kula da su mm-hmm. to sai umar abdullahi gambaki allah sana faɗa mm. wannan sunan daidai inda yake cewa salam yau da gobe hakika akwai nauyi mai yawa akan mazaje da su tara yara mm. da su tara yara da iyalai mai yawa kuma babban nauyin da ya rataya a wuyansu shine bayan ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sai kuma ba su tarbiya ta gari na gode ku huta lafiya to mu mun gode sai abdullahi laki funtuwa ya ce yau da gobe tabbas akwai nauyi mai yawa akan namijin da ya tara mata saboda ya zama wajibi a tara yara sai dai idan da wadata babu matsala idan ko babu wadata to akwai matsala to sai Adamu Sabi'u Wangara kamar mun faɗo wannan saƙon ko mm, eh ina ga mun sai ki karanta mana to bari in je na ƙarshe shine na Muhammad Musa Damban inda mm. yake cewa muna kira da iyaye magidanta da su ji tsoron Allah su dinga ɗaukan nauyin da Allah ya ɗaura musu mm, haka yake to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni a kuma biyo ma a cikin shirin To yanzu ga kafin mu je ga Malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road da ke Kaduna a Najeriya bari mu fara da masu fashin baki ko mafashin baki wato Dr. Ahmad Ahmad Abubakar Dr. barka da warhaka. Yawwa kana jin mu sosai? A to ina ga kila sai sai mun sake lalubarsa. Mm. Eh, to amma kin ga maganar da suka yi cikin masu sakonnin nan mm. yawanci in kika kula maganar da suke shi ne abin da suka a shi ne idan kana da wadata ba mm. laifi ba ne mm. idan ba ka da wadata akwai matsala akwai to wannan ce ta sa za mu ji ta ɓangaren shi yanzu kamar mai fashin baki ɗin nan shin yaya abin yake a zamanance ko kuma a yanayin zamantakewar yau da kullum mm-hmm. kafin na ahmad dakta ya gama farfasa mana bakin nan na cewa yaya zamantakewa yaya tarbiyya mm. ba ta bangaren addini ba kenan ta bangaren yau da kullum mm-hmm. daga bayan mun gama da ahmad zamu koma ga malami shi ko mu ja addinance to assalamu alaikum ahmad alaikum. Wa alaikum salam. Yau barka da shigowa wannan fagen. Gani ga daula. Ah, to ka ji magana da muka taɓo magana ta nauyin da ke biyo bayan tara iyali da tara matan da 'ya'yan da kowa wani nauyi ne a ta ko kuma a idan rayuwar yau da kullum ta al'umma yake biyo baya me za ka ce mana kafin mu je ga malamin addini ko a kowa ya san yanayin da rayuwa ta canza musamman da la'akari da yadda zamani ya zo al'umma sun tashi da wani tsari da ake yi na gwamnatoci mm. da yadda da birane mutane sun da ƙauyuka biyawanci suna mm. barin ƙauyuka suna ba wa yanzu mm. bana za ka tarar da cikin birane mutane yawa resources eh, da abubuwan da ake da su wanda zai kula da kamar mutane miliyan daya da gani da abu na miliyan ɗaya ne mutum sama da miliyan biyar biyu dawo sun taru sai da abubuwan duk da ake bukata ba ruwa ya yi su abinci ya yi kaɗan mm. a irin wannan ne sun bukatar mutane su kalli yanayin tsarin yadda suke da gida saboda shi duk an yi gari gidaje ne suke karuwa suke yin gari ta tsaya ka ga ka fita gidan ka gwargwadon kuma sai da gwargwadon iyalinka ya ta kan ta ta ce da gidan ta cikin zafi daɗi cikin sanin su ba tare da ka tsora wa kanka wahala ba amma ma za aka zauna tana irin rayuwa samun da ka da mutum shi kadai wani abu yake ba ta kawo wasu abin da ake cewa da yake samu yau da gobe ba za su kai yadda ba ya ba ta ilimi mai kyau ya ba ta sutura mai kyau in ka samu wata rashin lafiya ma ikin ta abin ya kuma iyalin bukatar ya yi su yau kuma abin da da ya da Eh, ma, ah, ah, ma, Mala Ahmad bari bari mu dan Mala Ahmad bari mu dan kana jina Mala Ahmad kana ji na bari layin ka yana wani iri kamar bai da kyau bari mu sake lalubar ka bari mu dan je mu dan shakata ka dan sai mu lalubo ka mu ga ko zai fi kiliya Gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce ka je kanka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke akan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya mun na shawara gare mu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu haɗa kanmu yan ƙasa ta addu'a za mu yi mu kada mu zagi mu ni na ce zagi ba ya yi kar mu zagi mu dan Allah kar mu zagi shugabanmu gana mu bar dan Allah kar mi sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni rana kasar to gaskiya mutane ku ba da kunnuwa gashi muna ta magana ko yau mm. ah, to malam Ahmad bari yi magana yanzu mu ji ko ya fi na da fita daidai Yau wato, to wai taba haushe dama dama sarki a jaki. <laughs> To muna jin ka ci gaba da bayani mm. kafin lokaci ya. fara ce a shi gari duk lokacin da aka ce gari gidaje ne suke yin gari. Mm. Gidaje ne na mutum da shi da matarsa da 'ya'yansa. Mm. Irin wannan ɗaya biyu uku ko guda ne su suke sa a samu gari. Shi kuma gari yana dogara ne da abubuwan da suke samarwa kanku ko kuma mm. za su wa kanku daga wani gare ciyar da kanku mm. so idan ya zama na kowane gida mm. suna da bukata bukata ta abinci bukata ta abin sha bukata ta lafiya bukata ta sutura da bukata ta kudin gaba ya zama na kai abin da kake nema a harkar kasuwancinka ko a harkar aiki kullum akwai abin da ake cewa income yana shigo maka kuɗin da yake shigo maka a kullum ko kuma kuɗin da yake shigo maka a gashen wata albarkanka kenan idan bukatar da take a gidanka ta fi karfin kuɗin da take samu a rana hmm. ko ta fi karfin kuɗin da take samu a wata to akwai clash akwai matsala akwai karo hmm, an samu karo idan ka tashi da kai da 'ya'yanka da matanka hmm. shi na abin da kake samu na kasuwanci ko na albashinka ya fi karfin bukatarka za ka samu kana cin abinci na jirgi kana zuwa makaranta na lafiyayye ayanka suna zuwa makaranta mai kyau in wata lalura ta zo ka sai ka asibiti an lura da su ba tare da matsala ba kaga wannan mutumin da ya tsara kuwa kansa rayuwa kenan mm. yake yin komai da planning mm. yana tsara abu yana yin planning abinsa eh. amma matukar kace ba za ka yi planning ba mm. za ka yi rayuwa ne ta kaka shi kanshi addinin ai tsari ne kullum kana cikin neman bashi kullum kana cikin rigima da kai da mutane saboda mutane suna yin abin da ake cewa san kai ba ka da gashin wance kusa zo ka za ka yi kira wance ka san abin da albashinka bai wuce dubu talatin ba ka eh. tara mata biyu mata uku mata goma sama da biyar mm. goma ashirin sai ma ka san ka ɗauko kanka aiki da alba gabo ga albashin wata bai ishe ke sai abincin wannan watan ba biya makaranta ba za ka biya ba bare sutura kullum ana samun nauyi da mm. shi yana taruwa kanka mm. sai rigima daga an zuwa yin sallama a gidanka sai a ce ba ka nan saboda eh, ka buya. ba ka san san da nan bare su sanje ka eh to amma a bisa yanda kuke tsokacin al'amuran yau da kullum eh, wannan al'ada yawanci gaskiya ko mun ki ko mun so zamu ce ta yi katutu a arewacin Najeriya ce babban matsalar mu ne mun san cewa addinin musulunci akwai tsari addinin kiristanci akwai tsari kowane addinan na akwai tsari shine tattalin arziki yadda muke da rayuwa yawwa kowa mm. yana ƙauye mm. yana yin noma yawwa karfin noman ka shine karfin iyalinka mm. ka san abin da ka noma so da haka idan kai noma ka samu abinci mai kyau sai ka je ka karo aure kai ta hayyayya ba yaranta in sun girma su zo gona su dinga taya ka mm. to za ka wannan al'adar sai muka haɗa biyu muna da yawan auren mu muna da haihuwar mu amma muna noma da za mu mm. ciyar da kanmu yanzu sai zamani ya zo duk mutanen da suke ƙauye suke dawowa birni in ka dawo mm. birni ba noma za ka yi ba sana'o'i ne ƙanana kanana. ko kuma aikin gwamnati ne wanda albashin ka ɗan titi ne bai zaka kara karya ba kuma sai ka ce eh lalle sai ka irin waccan rayuwar ta auren nan da yawa da yawa ka haido ka hayayyafa duk wani zancen addini su tsala mutane ana alakanta addini ne kawai don aiwa abin ado ko mm. kuma don a samu izini ko mm. a samu excuse amma babban mm. abun mu mutanen mu shine wacce al'adar da muka saba da ita da sai kayi noma kana da arzikin sai ka ajiye abinci har shekara sosai yadda za ka noma ka da arzikin komai a ɗaumata ko a gaba ka iya noman komai kai gindin bishiya zaka zauna ba za a baka mata ba mm. ba wanda zai baka yadda. amma ne mm, da dinga wani alan kosa muna rayuwar ƙaryar banza ƙaryar wofi mm. mutum yana leburanci yana matan jama'a ofis sai ya zo ya ce shi babban ma'aikaci mm. ko mutum yana kantin kwari ko kasuwar kuri mm, yana da kon kaya a mm. kasuwar na arewa sai sha shadda ije ya ce mu ne manyan yan kwari yan kantin kwari aro kaya ko kuma ya hau irin dan mashin nan da ake ce masa wayo kudi na wayo kudi na so mutanen yanzu ƙarya ce take jawo ba ka da source of income hanyar samun kudin shiga hanyar da kuɗin za su dinga shigowa ko kuma kana da ita mm. amma sai kanka ka san albashin ko kuma kuɗinka ko jarinka baya ka mm. kuɗin da za ka rike mata da yawa ko mm. kuma ka ga ana sa wa kai to to Ahmed kafin mi sallama da kai bari mu je bangaren eh kudin da kake da shi eh. mm. ka ma bai isa su je makarantu ɗan ƙananan makarantu da suke goku ba eh. amma sai ka je ka ce sai ka karo auren kuma sai ka taye gaba ka eh. taye gaba a ƙarshe ka zo ka tara iyalin da za su zo ba kamar iya kai su makaranta ka wadatar da su abinci ba bare makaranta mai kyau Mm. eh to yanzu yanzu kafin mi sallama da kai eh yawa rufe mana dama na karshe nake son in ji idan muka suka tara ƴaƴan suka fi karfin mu muka kasa tarbiyyar su muka kasa kai su makaranta menene yake samun al'umma sakamakon wannan abin da aka haifar a takaice cikin minti biyu wato kowane mutum ya aula akan mm. kansa mm. idan ka bar 'ya'yanka baka tarbiyyantar da su ba to ba ka kula da su ba ba ka sa su makarantar da ta dace ba tabbas su suka zama 'yan iska za su addabi gidanka za su addabi makotanka za su addabi layinku za su addabi unguwarku za su mm-hmm. addabi garinku a ƙarshe za su zo su addabi al'umma gaba ɗaya mm-hmm. saboda duk lokacin da ka bai yaro bai da wani abu yi an ce al'idle man is a double workshop mm-hmm. duk lokacin da ka bai yaro ba ka tashi makaranta ka ba shi ilimi ne amfani ba zai amfani da wannan ƙwaƙwalwar tasa yana yin wasu tunane-tunane na banza mm. tunane-tunane mm. da kama tasha mm. kuma musamman yanzu da ake yin shaye-shaye da gaba ɗaya tarbiyyar mutane da lallace tarbiyyar gida ɗaya ta lallace ita za ta haɗa tarbiyyar unguwa ta mm, lallace idan aka mm. samu unguwa ta lallace tarbiyyar ta shine za ta ga gari ya lallace mm. idan aka samu gari suna da matsalar tarbiyya ƙasa ta lallace ƙasa ta baki ƙasa ta lallace al'umma ta lallace an samu matsala to mun gode sosai Ahmad Abubakar Dakta a gaida gida da iyali Mm. Yawwa madalla Allah ya saka da alheri. To kai tsaye muna tare kuma da tunda mun tabo ɓangaren abin da ya shafi mm. masu fashin bakin al'amuran yau da kullum ah, muka ce to ya kamata mu tabo wancan malami ko? Malamin eh, addini ba, mm. Malam Usman Ibrahim limamin masallacin Sultan Road da ke Kaduna, Najeriya. To bari mu ji ta bakin shi ta bangaren addinin Musulunci. Haka. To barka da war haka Malam Usman. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Yawwa barka ka dai. <laughs> Muna nan muna ta fafatawa. <laughs> Eh, ina jin kwariya su Maryam. Lafiya lau ga yau ni da Daula muke gabatarwar. <laughs> Oh, kai da Zainab ne. Ah, Daula. Mm. Lafiya lau wallahi. Kana jin mu sosai? Eh, ina jin ku kware. Ina gaisuwa a baya kuke. Yau lafiya lau wallahi. Yawwa malam kaji dai magana da muka tabo maganar nauyin da ke biyo bayan tara mata da 'ya'ya wanda kuma yana ɗaya daga cikin takamar mutane da yawa a arewacin Najeriya musamman na cewa mu tara iyali alfahari da mu ranar lahira manzo sallallahu alaihi ce mu tara iyali mun manta da duk wani abu da ya biyo bayan wannan mm-hmm. me zaka ce a musulunci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ƴan uwa musulmi. Ina godiya da Allah ke haɗa mu a wannan makaranta ta hmm. Voice of America don makaranta ce ta hmm. kuma ana ilimantar da mutane kwarai a hmm. wannan makaranta. Abin da zan yi bayani a takaice shi ne malu mutane na ɗaukan wannan maganar suna amfani da ita suna jingina ta da addini. Ma'ana na farko babban magana shi ne a ce mutum idan ya tara iyali ya tara iyali annabi zai alfahari da shi ranar gobe kiyama. Mm. Mm. To annabi sallallahu alaihi wa sallama shin zai alfahari da mu ranar kiyama mun zama yuyuyu mm. ba mu da tarbiyya ba mu da ɗa'a. yanzu zai alfahari da mu ranar gobe kiyama ba zai alfahari da mu to abin da ke faruwa haka da mun samu lokaci mm. dole sai ma shi kansa ubangijin da ya halice mu shi ya tsara mana rayuwa mm. sai mana family planning mm. ina fata kun gane sai mana family planning tsarin ainihin iyalin yadda zamu yawwa yace fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i masana wa thulatha wa ruba' ku auri abin da ya muku daɗi na daga mata ya fara da biyu uku sai ya zo hudu kaga daga baya sun koma ɗaya ashe kenan kowa ana lura da yadda zai iya tafiyar da al'amuran rayuwarsa ta gidansa ne ba zai yiwu ba yau kana da baka ga gwargwadon abin da Allah ya hore maka na rayuwa kai muƙaddara kai ma sun ne ko kokai kilina ne mm. yau daraktan ka yana da mata ɗaya sai ko kuma biyu kai ka ce za ka yi mata hudu to ɗan uwa a wannan zamanin don kar mu ɗauki musulunci wai addini ne ba ƙauye ba na zamani ba ne addinin mu na tafiya da zamani ne don haka sai ka duba abin da ubangiji yake baka a rayuwarka mm. kuma sai ka aure abin da ya daidai da rayuwarka. Mm. Matsalan rayuwarka ka zauna da mata biyu ne. Mm. Ka auna ka ga za ka iya masha Allah sai ka auri mata biyu. Mm. a da aka samu mata ‘ya'ya goma alhamdulillah. A'a ka fi ƙarfin kai mata biyu ba ɗaya ce. To ka tsaya a ɗayan nan. Ka tsaya nan gwargwadon nan domin kar ka haifi ‘ya'yan da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce mata tur Mm. wannan abin da kuka yi dace ba mm. to ga wannan ba ba ke tsara mana family planning mm. ba wai turawa bane ko likitoci bane ina fata an gane kwarai kuwa yanzu ba abin da zai baka dame ka musamman mu kasar mu ta Najeriya yadda muke a ciki yau sai ka ga mutum yana da mace ɗaya a badarawa sai tana unguwar sarki sai eh. tana unguwar kanawa sosai kuma duk gidan haya wuce a kwana biyu mm. wani mayan bai ga 'ya'yan ba a kwana mm. uku bai gan su ba mm. ina magana tarbiyya a na malam eh? babu akwai tarbiyya a laye na zai gan su ya musu tarbiyya cikin makarantar da zai abin nan ɗauki ya gagara sannan kai su sana'a ma yanzu duk inda za ka yaro sana'a sai ce ka ajiye wani abu sosai to ba ka da abin da za ka yi nan amma kana alfahari a cikin abokai ni mata na hudu ya'yana ashirin da kaza amma ta kasa tarbiyyar su ta kasa kulawa da su sun zama annoba a unguwa hmm. sannan kowa yana jin damuwar haushi ta haifi waɗannan 'ya'ya ba hmm. baka kula da su ba hmm. suna tunanin gobe kiyama yaya za ka yi ka kare kansa gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar dukkanin kuma kiyaya ne Allah kuma zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiwo tsakanin ku da ƴaƴan ku da Allah ya ba ku hmm. ba shi idan muka duba nan sai mu hmm. tsaya gwargwadon inda Allah ya tsayar da mu hmm. ma'ana kowa ya ɗauki level ɗin ko inda Allah ya tsaye da shi domin kar mu je gobe kiyama annabi ya ga al'umma da yawa mm. nan da yawa amma yi su waɗannan al'umma ta ka sun canza ya rasulullah mm, domin an yi ba zama irin yadda kai zato ba subhanallah ina fata ana ware kuwa mm. an yi ba yi baka in yi haka yawwa ga an yi ba a yi ba kenan to wannan shine muke son yan uwa musulmi su gane ba mun hana cewa ba inda musulmi yake kan a haihu amma ya yarda ka lura Eh, ai musulunci ma ya zo mana da azumi ai azumi shi ne cewa ma mm. ya nuna maka ma ta daidaita iyalanka mm. ita iyalinka ta samu hutu mm. ko ba haka bane a samu dan intabal dan yayanka da waɗannan yayan abinda musulunci ya nuna kenan kuma wannan da aka haifa ya samu mai karfi sannan wani ya biyo baya wato kaman ba da wannan tazarar da yake nan yawwa to ka gani musulunci ya zo mana da wannan fa mm. ba wai turawa ba ne mm. ko likitocin zamani ba ne a'a mm. mu ne a addinin namu saboda addinin namu ba ba kauye ba ne addinin namu tafiya yake da zamani ina fata ana fahimta eh, ga dole na ma za tambaya Daula tana tambaya. Malam na ce wani bayani za ka iya ma masu sauraron mu na akan yadda suke cewa wai akwai hadisin da annabi ya ce idan talauci ya dame ka kana da mata ɗaya ka ƙara aure in ya ci gaba da talauci har sai ka cike hudu. <laughs> a wannan hadisin ba haushe ne kawai da yana son ya rika kara hujja ba hujja a musulunci kenan ba mm. wani hadisi da ya zo da wannan mm. eh, sun ma sun ma hadisin rashin fahimta ne hadisin mm. yau ai Allah ne yake wa nasin bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa ku zuwa ga halaka ya za a yi abincin da kake fama da shi baka biya kuɗin haya ba baka biya kuɗin makaranta ba abinci kana samu da kyar mm. kuma ka je ka ƙara ɗauko wata matar mm. kila ma ba zaura ce da ya'ya biyar ya mm. za ka tafiyar da rayuwarsu eh, aiki ya zo aikata wannan ba daidai ba ne eh, ba musulunci ba ne kuma wannan kuma fashewa ake da musulunci a kawo shi don a faranta ma mutum ya faranta ma eh. mm. eh, eh, malam Usman yawanci yanzu misali ah, a bari mu baka cikin minti biyu mu ji wani sako kake da shi ga mutane musamman mutane 'yan arewacin najeriya wanda wannan matsala a nan teka tutu mun toshe mu in muka je ko a irin shafukan abota na sada zumunci irin su social media dinnan zaka ga in aka yi magana akan haka sai zage zage zaka kila a mm. sakonnin mu ma sai da sai da wani yayi zagi mm. eh da turanci yayi mana mm. dogayen bayani cewa ai duk mu muke jawo kanmu wane ne me zaka ce wa mutane a Najeriya nake gaskiya a takaice malam usman da sauran al'umma da suke fahimtar mu mm. da allah hankulan mu su dawo jikin mu mm. mu san me muke ciki mm. mu san kuma wani hali muke ciki sannan mu duba ne addinin mu ya tsara mana domin addinin mu addini ne tsaftatacce addini ne wanda bai tura mutane zuwa ga halaka wajibi ne Mm. za ku kula lafiya a mm. eh. ba da usman eh. mutum a wuri ya saki a wuri ya saki din nan shi ma ba karamar illa ba ce mm. dalili da mutum ya auro mace ta haihu ya'ya biyu uku ya sake ta ya sake ganin wata budurwa ya ƙara aurowa ya sake ya ta haihu biyu uku ya sake ta ga wannan illa ce a zuba ƴaƴa babu uwarsu mace domin babu mai kulawa da ƴaƴa uwar da uwarsu Mm. shi uba ba na ba mm. to kaga wajibi ne mutanen mu muta musamman arewacin kasar mu mm. su gane wannan abin da suke yi fa ba da dai bane sannan kuma na biyu akwai wata illa da take faruwa mm-hmm. har ma wai wani ke je wani garin ya aure wannan matar da take nan bata sani ba kaga da matsala ta faru sai bar wannan matar ta dawo gurin wata kaga nan ma fa illa ce duk muna yin sa ana yi ana yi eh an fahimci wannan kwarai kuwa don haka shine al'ummar mu ya sani cewa Allah ya tsara mata rayuwa da alƙur'ani da hadisin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam mm. da malamai abin da suka yi jima'i a kansa mm. na tafiyar da rayuwar al'umma cikin jin daɗi ba wala usman salura yanzu yana magana kasan eh. nan tamu Najeriya aiki wahala ce da shi sosai sana'ar ma sana'ar ma wuya gare ta bari aikin wahala ce da shi sosai eh, isa ga shi ya suna ta tasowa babu abin yi ga daga nan sai sashi ya tafi. daga shi yanzu yanzu yanda nan a kashe can a kashe can ana ta hallaka mutane mutane a kai su kawai suna halaka mutane su kansu ba san me yasa ma su halaka mutanen ba kawai san wani abu da za a dan ba su kaga wannan ba karamin illa ba ce gaskiya to mun gode sosai eh. a arewacin kasar mu su gane wannan dabi'ar inta ba ma za mu ce hausa ba ne wasu kuma kabilu duk sun dauki irin wannan wannan ɗabi'ar to Allah ya saka da alkhairi malam Usman mun gode sosai malam Allah ya saka da alheri mun gode da lokacin ka sosai sosai Kimal Usman ya yi bayani sosai daga shi har Ahmad Abubakar Dakta a zamanancen da kuma addinin duka an kawo mm, mm, mm. da fatan wanda aka yi abin don su sun ji kuma da fatan Allah ya samu amfana daga cikin wannan tattaunawa. Yau to yanzu kan a madadin. Daula Salim. Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Dan ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba